Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 41-49-60 sai kuma kilo kilohar 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar wato ranar Juma'a ranar biyu ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Ni ne da Hashin Gumel tare da Baba ya ku Makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo maku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. wani jami'in fadar white house ya ce shugaba donald trump na shirin amincewa da fitar da bayanan da ake zargin wasu manyan jami'an shari'a na nuna wa shugaban kasar bambanci amurka ta bayyana matukar damuwanta ga madugun 'yan adawan kasar kenya raila odinga da ya rantsar da kansa a matsayin shugaban mutane sai kuma ministan tsaron kasar pakistan ya nuna damuwarsa a kan sanarwar da fatar white house ta fitar mai cewa an bai wa sojojin amurka ikon kawar da sansanin 'yan yakin sa kai da ke pakistan to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa majalisar dattawa ta sake aikewa da shugaba buhari umarnin sauke shugaban hukumar efcc ibrahim magu ko me sake janyo wannan batu abin da ya ja wannan shine tsokacin da shugaban kasa mai rikon kwarya a wannan lokacin ya yi na cewa ai ba ma sai an kawo wannan bukatan zuwa ga eh, majalisar dattijai ba haka kuma za ku ji an kammala wani babban taro na yini biyu kan haɗin kai tsakanin musulmai da kiristoci don fahimtar juna this conference that is coming up or this summit that is coming up at this time. Yana cewa ne wannan taro ya dace da la'akari da tashe-tashen hankula tsakanin Kiristoci da Musulmi. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. wani jami'in fadar white house ya ce shugaba donald trump na shirin amincewa da fitar da bayani wadda ake zargin masu wasu manyan jami'an shari'a na nuna wa shugaban kasar bambanci jami'in ya ce shugaban kasar bai damu da hakan ba kuma akwai yiwuwar zai sanar da majalisar dokoki niyyarsa a yau juma'a jami'in ya ce tana yiwuwa a fidda bayanan ba tare da canje komi a cikinsa ba Trump na da saɓani da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da hukumar shari'a akan gabatarwa jama'a bayanin. Bayanin na York da aka yi wa lakabi da sunan ɗan majalisar wakilai da ya wallafa shi mai shafi hudu ya haddasa cece kuce a nan birnin washington duk da cewar mutane kalilan waɗanda ba 'yan majalisar dokoki ba suka samu suka karanta bayanin mai shafi hudu kuma ya yi sanadiyar rashin jituwa tsakanin shugaba donald trump da daraktan hukumar fbi da ya nada christopher ray to ko menene a cikin wannan bayanin da ake da ke tada hankalin mutane masu sukar takardar sun ce bayyana ko kuma bayyana wannan bayanin da zai zidda mutuncin hukumar binciken laifuka ta FBI da kuma ma'aikatar shari'a waɗanda suke da hannu a yunkurin da ake yi a gano ko kwamitin yakin neman zaben Trump ya haɗa baki da ƙasar Rasha a lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. rahotanni sun ce wakilan 'yan jam'iyyar republican da ke cikin kwamitin tattara bayanan sirri su kaɗai ne suka shirya wannan bayanin ba tare da sani 'yan democrat da ke cikin kwamitin ba an gabatar da bayanin tare da martanin jam'iyyar democrat mai shafi goma ga majalisar wakilan a ranar 24 ga watan janairu Amurka ta bayyana matuƙar damuwarta ga madukun 'yan adawan ƙasar Kenya Raila Odinga da ya rantsar da kansa kuma ya yi watsi da matakan da za su dagula kundin mulkin ƙasar da bin doka da oda. Yayin da take kuma kira wa gwamnati ta mutunta 'yancin jama'a na faɗar albarkacin baki kuma ta aiwatar da umarnin kotu na barin gidajen talabijin na ƙasar su fara aiki. Gwamnati ta mai da martani ranar Talata akan bikin rantsarwar ta ayyana jam'iyyar 'yan adawa a matsayin ƙungiyar masu aikata laifi. ta kuma umarci gidajen talabijin su daina gabatar da shirye-shiryensu. A wata sanarwa da ma'aikata harkokin wajen Amurka ta fitar, ta tabbatar da cewa Uhuru Kenyatta ne zaɓen shugaban Kenya, yayin da sanarwar ke kuma nuna matuƙar damuwa akan matakin gwamnati na rufewa da musgunawa da kuma hana kafafen yaɗa labarai aiki. An zaɓi Uhuru Kenyatta a matsayin shugaban Kenya ne a ranar 26 ga watan Oktoban shekara ta 2017. a cikin wani zaɓe da kotun kolin kenya ta yi na'am da shi in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka hazen ward a jiya alhamis ta ƙara da cewa wajibi ne a bi hanyoyin shari'a wurin warware kowace takaddama babbar kotun birnin nairobi ta umarci gwamnati a jiya alhamis da ta ba manyan gidajen talabijin ƙasar su uku dama fara aiki bayan sun yi ƙoƙarin nuna hotunan bikin rantsuwar odinga Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan tsaron Pakistan ya nuna damuwarsa a kan sanarwar da fatar White House ta fitar mai cewar an baiwa sojojin Amurka ikon kawar da sansanin 'yan yakin sa kai da ke Pakistan. white house ta fitar da wata sanarwa kuma ta aike su ga 'yan jarida a daren talata da ke nuna nasarorin da trump ya yi a kan manufofinsa na kasashen waje da ya bayyana a lokacin da yake jawabinsa na farko a kan hali da ƙasa ke ciki sanarwar ta fadar white house dai ta ce matsayar shugaba trump akan tsarin dabarun kudancin asiya ita ce baiwa kwamandoji iko da kuma ba su kayan aiki wanda za su iya hana 'yan ta'adda samun mafaka a afghanistan da pakistan a wata hira da ya yi da sashen urdu na muryar amurka wanda nan ne ministan tsaron pakistan huram dasgir ya ce ya ɗauki wannan sanarwa da muhimmanci sosai muna so amurka ta sanda cewa pakistan ƙasa ce mai cin gashin kanta don haka wajibi ne a mutunta yaucinta in ji dasgir ya kara da cewa a maimakon amfani da irin waɗannan kalamai da za a iya musu fasara ta daban ya kamata a yi shawara ko kuma a tuntuɓi pakistan tukuna ya ce sanarwar irin wannan wadda ba za ta iya kawo zaman lafiya a tsakanin pakistan da afghanistan ba Firaministan Poland Mateusz Morawiecki ya ce Poland ba za ta takaita yin muhawara a kan kisar kare dangi da aka yi wa Yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu ba. Yana mai cewar ya kamata ƙasa ta jinjina waɗanda al'amarin ya shafa. Morawiecki ya yi wannan furici ne a wani jawabi da aka yada ta talabijin a jiya Alhamis. biyo bayan wata doka mai sarƙaƙiya da majalisar dattawan ƙasar ta zartar da ke haramta faɗin kisar ƙare dangin turawan nazi na ƙasar jamus suka yi wa yahuda a matsayin laifi ne ga holan ta aikata da kuma haramta faɗin sansanin mutuwa na turawan nazi da poland ce ta kafa ko da yake wasu kisan kiyashi da nazi suka yi sun yi shi ne a cikin ƙasar poland Marawiki ya yi wannan jawabin talabijin ne da zumar kwantar da hankalin Amurkawa da kwantar da jijiyoyin wuya da ke tashi a Isra'ila. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta lamunta da ɓoye gaskiyar abin da ya faru ba, da sake rubuta tarihi da kuma yin yarda da aikata kisar ƙare dangi da aka yi wa Yahudawa ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, Majalisar Dattawa ta sake aika wa shugaba Muhammadu Buhari da umarnin sauke muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu tare da yin barazanar watsi ga buƙatar wanke duk wani jami'in gwamnati da fadar shugaban ƙasa ta nema a yi. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda. Duk da cewa an ɗauki lokaci ana kace na ce a tsakanin ɓangaren zattaswa da na majalisar dattawa game da makomar muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC Ibrahim Magu Wannan sabuwar barazana dai ta buɗe wani sabon babi ne a kan al'amarin a wani hukunci da mai shari'a John Tsoho na kotun tarayya a Abuja ya yanke inda ya ce kashi biyu ƙaramin kashi na uku a dokar shekara dubu biyu da hudu da ta kafa hukumar EFCC ta ba majalisar dattawa hurumin zaben wanda zai shugabanci hukumar. To me ya jawo wannan sabon rikici tsakanin majalisar dattawan da fadar shugaban ƙasa? Tambayar kenan da ne wa mai magana da yawon majalisar dattawa sanata Aliyu Sabbi Abdullahi. abin da ya ja wannan shine tsokacin da shugaban kasa mai rikon kwarya a wannan lokacin ya yi na cewa ai ba ma sai an kawo wannan bukatan zuwa ga eh, majalisar dattijai ba abin da ya kawo muhawara kenan yan majalisa suka ga to wannan ganin wanda ya wannan magana to gaskiya ba magana ne da za su duba abin wasa ba to abin da ya kawo muhawara kenan majalisa kuma ta yi muhawara ta yi matsaya to saboda haka matsayan nan inda ake kenan to yanzu ku kuna kan bakanku na cewa a cire magu idan aka cire magu za ku amince da waɗanda shugaban ƙasa zai kawo muku ko da nan gaba a aito da hwari ko da muka ki amincewa da magu ba mu ɗauki wata mataki na cewa a'a tun da sai an fi da shi sannan mu ci gaba da duba mutane duk da cewa mu abin da muka ɗauka shine bisa doka tun da mun ki amincewa in za a bi doka to sai dai a kawo wani shi a ce ya huta. Majalisar dattawan ta buƙaci sai an bi ƙa'idojin da kundin tsarin mulki ya tanada, saɓanin furucin muƙaddashin shugaban ƙasa Profesa Yemi Oshimbajo. Menene kundin tsarin mulkin yake cewa ne a game da ɓangarorin biyu? Shin akwai wanda yafi wani ne? Ƙwararre a fannin kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi ƙarin haske. Shi tsarin mulkin ya riga ya fayyace ya yi bayani. Sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin jamhuriyar Najeriya ya yi bayanin cewa shugaban ƙasa shine Chief Executive Officer kuma shine Chairman ma'ana shine shugaba shugaba na jamhuriyar Najeriya shine uba na jamhuriyar Najeriya kuma shine shugaban kwamandan rundunonin sojojin Najeriya kuma dukan bangarorin nan na karkashin sa suna karkashin shi shine chief executive sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya kowa ya je duba tsarin mulki abin da yace kenan shugaban kasa shine shugaba na rundunar Najeriya shine abin da ake suka kira a constitution din an yi magana shine chief executive officer mata shugaban mai zartar da al'amura na kasa shine shugaba to kin ga a nan wurin idan shi bangaren zartar babu su fito suka bugi kirji suka ce shi ne shugabanni ba to ai ban ga dalili kuma da za a ce ai su su ne suke baya ba waɗannan kalame kalame ne waɗanda suke ba su da tasiri a demokradiyya abinda demokradiyya take bukata shine a cure a haɗa kai a dunkule a yi kulin kulin kubura guda uku nan gaba ɗaya ya zama kishin ƙasar nan ci gaban ƙasar nan ci gaba da bunƙasar demokradiyya nan ita ya kamata a sa gaba ba rigya-rigyan wane ne ya fi tsawo ko kowane ne ya fi girman jiki ba. Wani lauya mai zaman kansa Oluwatosin Ajawomo shi ne ya shigar da ƙara a kotu na neman a fayyace hurumin ɓangarorin biyu wato ta majalisar dattawa da kuma ɓangaren zattaswa a game da naɗa muƙamai. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina a gai da Madina Dauda. To daga birnin tarayya sai mu leƙa jihar Rivers inda shugabannin gargajiya na Najeriya suka gudanar da taron kola a birnin Port Harcourt. Ga Lamida Abubakar da karan bayani. Majalisar Kula da Harkokin Da'awa ta Ƙasa ta gudanar da wani babban taron koli da ya janyo hankalin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar ka ainihin matsalolin da ke shafar zamantakewa a Najeriya. Taron dai da aka gudanar a ɗakin taro na Obiwali International Conference da ke birnin Fatakwal a jihar Rivers ya samu halartar manyan jami'an ita wannan ƙungiya da kuma sarakunan gargajiya kama daga yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar taron da ya samu halartar mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar da kuma wasu manya-manya daga arewacin kasar kan abinda ya bijiro da wannan taron a yanzu ya sa na tuntuɓi shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasa musulmi ta ƙasa wato na kwanyo a takaice Malam Muhammad Lawal Mai Doki kuma ga abinda da yake cewa this conference that is coming up or this summit that is coming up at this time yana cewa ne wannan taro ya dace a dai daidai wannan lokaci musamman bisa la'akari da matsalolin da ke ci gaba da karuwa na rashin jituwa da tashe-tashen hankula tsakanin kiristoci da musulmi musamman don tabbatar da cewar haɗuwar ƙabilu daban-daban a wannan taro da ya samar da fahimtar juna domin tabbatar da tsari yadda magabata suka kafa ƙasar ta Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalla kuma bisa la'akarin yanayin mahalarta taron na tabbatar za mu cimma nasara kuma daga jawabin da suka gabatar gaba ɗayan mu mun fahimci yadda ake zuzuta matsaloli na tashe-tashen hankula. We have come to understand that these issues are being blown out of proportion. Da dama dai na ganin cewar wannan taro ya zo daidai lokaci da ya dace matuka bisa la'akarin tashe-tashen hankula da zaman doya da manja da ke kara abkuwa a musamman tsakanin musulmai da kiristocin kasar da gingimin fulani da hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram da na 'yan bindigar Niger Delta ko da yake dai yanzu lamarin ya lafa da wasu masu karakaina da makamai ba bisa ka'ida ba waɗanda ake dangantawa da matsalolin na tsaro da ƙasa ke fuskanta da kuma rikice-rikicen da ake dangantawa da harkar siyasar ƙasar ganin cewa zaben shekara ta dubu biyu da goma sha tara na daɗa ƙarasowa. Ustaz Muhammad Mahajir shine shugaban ƙungiya mai kula da harkokin da'awa na shiyar kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar ya ce. I mean the Muslim and the Christian are as if the hatred is you know is really really Yana cewa ne a daidai lokacin da ake neman mafita tsakanin Kiristoci da Musulmin Najeriya idan aka yi la'akari da ababen da ke faruwa a wasu sassan kasar ta Najeriya inda kiyayya tsakani ke karuwa muna ganin taro irin wannan zai taimaka a ɗinke duk wata baraka kuma nan gaba kaɗan za mu gudanar da irin wannan taro a jihar Delta Delta. We also have a program that will come up in Delta State. Da ƙarshe dai wannan taro da majalisar ke gabatarwa a duk shekara wanda aka gabatar da jawabai da kasidu daban-daban kama daga shugabannin coci-coci da sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin al'umma su mai da hankali ne kawai a kan zaman lafiya musamman tsakanin musulmi da kiristoci su rungumi juna bisa la'akari da yadda ƙasar ta Najeriya ta kahu tun lokacin turawa mulkin mallaka Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. To a gaida Lamida Abubakar har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na dare. Ga mu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san irin barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu? Abin da za mu duba kenan a yau. Masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda na fara faɗi tun da farko za mu dubi barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To kamar yadda na fara bayyanawa tun da farko yau ina so ne mu dubi irin barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu ko kuma selfon da turanci. Eh. To zamani dai ya kawo mu wanda akwai wanda yanzu idan ka kwace mishi wannan waya musamman ma matasa to ina ganin zazzabi zai yi. Eh sosai. To amfani da wayar hannun kuma na tattare da barazanar da za a kamu da wasu cututtuka. Kin san yadda mutum yana yana da wannan wayan tankara hudin. Eh. Kin san yadda yadda muke magana da juna yadda maganan ke shiga ta iska. Eh. To ta waɗansu abubuwa da ake kira radio waves. To su wannan radio waves din abinda masu ilimi ke suka ce in dai suna bin jikin mutum da yawa don kowane lokaci kana sashi a ka mm. to ya kan bi ta kanka da wuraren kwakwalwanka da saura aka waɗansu da cewa kila yana iya ma kawo sankara. Sankaran sankara wani irin sankara sankaran kunne? Akwai na kunne, akwai na kwakwalwa, akwai na makogoro, duk inda wannan shi wannan kamar abin da ya bi kin san kowane lokaci yana bi ta jikin daga eh. fuskan ka har wurin wuyan ka duk yana ta bi wani lokaci waɗansu sukan sa a aljihunsu in yana bi ta aljihun ka yana shiga jikinka. a saboda haka za ka iya kamuwa da sankara ta ko'ina kenan. Eh ko'ina amma wannan har yanzu dai ana bincike amma akwai alaka ana tsammani yana kawo duk waɗannan. Baya ga sankara fa me kuma yawan amfani da, da, da wayar hannun nan ke sawa? To, kin san wani lokaci kuma musamman ma yara, kin san wani mm. lokaci kamar da duhu sai ka rinka duban shi wayan haka. Eh. To shi wannan haske din wani irin haske ne da ake kiran shi blue light. Eh kamar launin shudi ba? Launin shudi da turanci ana kiran blue light. To shi wannan blue light din yana ɓata mutane ido kuma waɗansu yara kamar yara ƙanana yadda kwakwalwarsu bata ƙara ah, ƙosawa ba eh. to shi ma yana yana yana abin nan nasa so shi kamar nan ƙasashen ma yawanci ana cewa kada ka da yara su rinka amfani da irin na'urori da yawa haka ka rinka sa su kamar awa ɗaya ko in aka yi akwaci daga su. Zai yi wuya. Eh, <laughs> Gurguwa da auren nesa. Domin domin wannan shi ma hasken kuma wani lokaci ban da wannan. Eh. Shi kuma hasken in dai kana kallon wannan hasken. kafin ka kwanta a bacci to yakan hana ka ma bacci da wuri. To, to wannan ya kamu gabatan bacci. Eh. To amfani da wayan kuma yakan hana bacci ko ko abinda tura suka kira sleep disorder? eh to shi wannan ah, blue light din da muka ce yana kawo sleep disorder so shi yasa a lokaci ba a so ma ka rinka kallon wannan irin eh, shi wannan tangarahon ko wannan cell phone din ka daina kallon sa kamar awa ɗaya zuwa biyu kafin ka kwanta kai bacci to sleep disorder din me ke faruwa mutum zai yi bacci ne ya farka ko ko ba zai yi ba sam wani lokaci na farko wani lokaci ba za ka iya baccin ma sosai ba wani lokaci za a kwanta eh, ka rinka tashi amma yawanci wani lokaci ba za ka ma iya banci ko ka yi bacci ma lokaci ba za ka huta sosai ba. A takaice dai in mutum zai iya kada ya kalli wannan wayan awa ɗaya kafin ya kwanta. Eh awa ɗaya zuwa awa biyu <laughs> kada mutum ya dube ta. Eh, eh to. Kuma in za ka dube ta wani lokaci kuma ba a cika so mutum ya rika kallon wannan waya a cikin duhu ba. To. Eh shi ma ba shi da amfani. yana iya ɓata mutum ido musamman ma wannan aka zo kamar yaranmu ya kamata iyaye su soma lura Banda ma waya kin san irin su me suke kiran su tablets din nan da sauran su ma duk a lura yanda ake amfani da su. idan wani yaron aka kore shi aka ce ya je ya kwanta aka kashe wuta sai ya rufe kanshi da bargo ya kunna na waya. Eh to wannan shi ma ba shi da amfani hajiya. To Allah ya Ya eh, Amin amin. Eh akwai abubuwa amma har yanzu ana bincike sosai akai. To ya batun kuma mutane da suka ce ma domin wannan shi radio web din eh. akwai dan sura na gada sai ja. in ma yana yana kaman zai iya kona wuri haka amma wannan duk mutane na ƙara abin nan ne. Na ƙara gishiri. <laughs> Eh ƙara gishiri suke. To ya batun kaman ciwon zuciya kuma fa. to shi wannan indai kana sa aljihunka shi ma yana iya yana iya abin nan na zuciyar mutum indai kana sa shi aljihunka domin wuraren kirjin mutum to wannan ma yana iya sa wannan amma wannan ba a tabbatar ba amma dole na iya kawo shi hali. eh to kamar da kace aljihu ku maza da kuke sa aljihunku ta gaba ko eh ta gaba eh to to ma a yanzu ma abin da ake cewa indai kana kana da wayar din in kana kana zaune ne ka ajiye ta kamar kafa ɗaya zuwa kafa biyu daga inda kake zaune in zai yiwu in zai yiwu To batun kuma akan cewa ga ku maza yana rage ma eh, namiji. Eh in to ga dan sukin sa sukan sa aljihu to wannan ma in ka sa shi yana rage ma namiji maza ku shi ma wani lokacin ba a sa'a ba. Subhanallah. Eh to duk abubuwan amma har yanzu ana bincike ana bincike sosai. Waɗansu abubuwan ba a tabbatar ba ana tsammani yana kawo wannan hajiya. saboda haka dole mutane su rinka hankali duk wannan abubuwan sabo ne kuma yanzu kin san waɗannan na'urorin ana ƙara musu ƙarfi yanzu nan sosai to gane mutum amfani da waya eh. zai zama da wuya don an ce akwai gwajin da aka yi da aka yi da wasu matasa eh. aka ce su yi kwana ɗaya ka yi amfani da wayan nan sai suka shiga damuwa eh to waɗannan wanda da turanci da ake withdrawal <laughs> eh, damuwa <laughs> to waɗansu aka kwace yara ma ƙanana waɗansu aka kwace masu za su yi ta kuka su yi ta su yi ta abubuwa da bai kamata ba saboda haka ya kamata a hankali za a rinka kwace musu abin to shi kuma wani lokaci yanzu abinda ake cewa kamar inda kana da wayan kamar irin wayan kan garaho din nan yanzu akwai wani abu da zaka iya matsa ba sai ka sa shi a kunne ba zaka iya magana da mutum ko kana jin sa wato kamar abin da ake cewa hands free eh hands free to sai zaka iya wannan ma ya amfani to eh yanzu abinda ake cewa mutane in zaka iya eh, ko da ko da abin da ne sai ka danna shi wannan wanda zaka iya hands free ka yi magana wanda ba sai ka sa shi a kunnen ka ba To ya ya ma fi to amma ka san akwai wasu abubuwan hands free din ai a kunne ake makalawa shi wannan bai da hatsari? A'a shi wannan bai da hatsari shi wayan ne. Shi wayan ne kansa. Oh. Eh domin yana da na'urar da ke cike da shi wannan abin da ke shiga ya fita a cikin sa. To uwa uba kuma an ce yana ƙara hadas a barazana eh. mutum ya yi hatsari. Eh domin kin san nan kuma kin san abin yawanci in kana kana da wayannan yawanci baka abu abu na gaban ka baka iya maganewa. kamar da turanci ana wato dai ka raba hankalinka ke eh, ka raba hankalinka abubuwan da zaka iya ganewa da wuri baka ganewa da wuri to irin wannan ma yana ka haɗuruka da yawa shi ma a to kamar likita ai ka san da can Eh. idan mutum zai yi waya dole sai ka tsaya in ma kana cikin mota ka je wannan wuraren waya da aka kakkafa din eh, ka fito ka tsaye eh. to amma yanzu sai ka ga mutane a cikin mota wa mutum yana tuki kuma yana buga waya ko kuma yana text eh to wannan ba shi da amfani domin shi wannan don kin san in ka daga kanka daga hanya to wannan kasa da sakan guda Eh. eh, saboda haka yanzu ma kamar waɗansu kasashe a nan Amerika ana sa kamar suna sa yanda in dai aka ganka kana wannan to za a ci ka tara. A ana ma cin tara yan eh. aka ganka kana kan waya ba eh. hands free din ba. Akwai waɗanda suka ba da shawara akan cewa ma kwata-kwata a hana amfani ma da ko da hands free din ne ma in mutum yana tuki don zai raba hankalinsa ne biyu. eh domin kana magana ko sai ka raba hankalin kuma wani abu wani abu ya bata maka rai kuma duk sai sai kuma ya ƙara birkice ka akwai wani bayani kuma da aka sa akan cewa a barazanar kamuwa da ko kuma samun ƙwayoyin cuta daga cikin wayan ma ya fi na bayan gida tun da ka san ba eh, a wanke waya. Eh to kuma wannan akwai wani bincike da aka yi kama banda wannan likitoci da suke amfani da waya. Eh. To ƙwayan cutan da ke kan wayarsu irin mugayen ƙwayukan cuta da ma ba iya kashe su suna kansu. Da yake wayan ba a gogewa ba a Ba a gogewa. Saboda haka shi yasa ma wayar ita ma domin ba a goge da kuma wannan taɓa wannan taɓa shi ma abubuwan da ke kan wayan ta sai kuma ikon Allah. To likita me abin yi? <laughs> To abin da za a yi yawanci kin san akwai abin nan da ake kira sanitizer. Oh. In dai za ka iya akai akai ka goge shi wayar naka. eh to in kana haka zai rage ko kuma ka samu abu da zaka rinka goge ta akai akai domin kowane lokaci mu shiga ko ina eh, mutum ya je ba haya ne ya dawo ya taba ko ina mutum na zo yana taba eh kaka kuma in mutum ya shiga ba haya yana wanke hannu yana wanke hannu waya ko ba a ba wanke ba a wanke waya eh saboda haka dole ka sami abin nan da ake kera goge goge abubuwa a rage abubuwan da kwayan cuta da kansu domin shi wannan nima wannan na karanta abin ya bani mamaki kamar likitoci waɗanda suke aiki asibitoci yawancin su ma suna yaɗa <laughs> cututtuka ba tare da sanin su ba. Subhanallah to likitoci ma kenan. <laughs> Eh saboda haka dole kai hankali wayannan kuma kin san gashi kowa na da kuma ko ina muna aje shi. Haka ne. Eh so abin ka abin tsoro ne kwarai. To likita batun yaran nan. Eh zamani ya kawo mu kaga eh. yaro yana da wannan tablet ɗin ko wannan wasa game da suke yi ko eh. wayanka ka ajiye in ya faki idan ka zai ɗauka ya ta amfani da shi. Eh wace shawara za ka ba iyaye na ganin cewa sun takaita ma yaran na amfani da waɗannan na'urar ko da yake zai wuya aka ce gurguwa da auren nesa. Eh ya to abinda abinda nan yawanci masu irin waɗansu ce akan aikin yara eh, likitocin yara eh. suka ce to a rinka cewa kamar za ka yi amfani da wayan nan awa ɗaya daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in lokacin na ya wuce shi kenan kuma waɗansu iyayen abin da suke kin san yadda ake sa mata caji na shi irin wayar eh, to waɗansu iyayen sai su yi cajin wayar amma ba za su yi gaba ɗaya ba no za su yi shi cap amma shi abin cajin za a ɓoye shi To. lokacin da shi cajin ya ƙare shi kenan. Eh, wato dan dai kawai kai yaron ya tun da zai ta ihu ya ta sauransu. Eh, to inda za a ce maka to in kai amfani da ita wannan wayar har wannan cajin ya kare to. Shi sai kuma gobe. Sai gobe ko kuma sai sai ƙarshen mako. to duk waɗannan abubuwan da iyaye za su yi amma dole a lura da yara domin abin nan don galibi za ka ga yaro ko a cikin mota iyaye na tuki shi yana bayan mota yana na yana wasa da wa'annan abubuwan eh yawanci iyaye yawancin mu yawancin mutane sukan sukan ba yaran ne domin kada su dame su ba san kuma ga ga babba barazana ba ka ba wani abu da zai musu da abu da ba za su har rayuwarsu zai zai ta masu illa to an ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira ko eh, To muna fatan dai wannan bayani da kai nan zai taimaka wa masu mu. To lokaci ya fara daga mana hannu muna fatan masu mu za a gafarce mu a wannan makon ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku ba sai makon gobe idan Allah ya mu. a halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Amurka tana rashin manyan jami'an diflomasiyyar ta a yayin da babban jami'i na uku wajen mukami a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Thomas Shannon ya yi ritaya. Shannon sakatare mai kula da harkokin siyasa a ma'aikatar harkokin wajen ya sanar da ritayarsa ne a jiya alhamis bayan kusan shekaru talatin da ya kwashe yana aiki a ƙarƙashin shugabannin ƙasa guda shida. To madalla kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga Malam Nasiru da Binta mai wadatar rasuwar ɗansu Mustapha Allah ya gafarta masa mu kuma ya da namu ƙarshen masu mu ƙarshen shirin namu ne yanzu kenan sai kuma yan an jima da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin yanzu mu dun kowa da kowa musamman wa baya ko makeri ni Sarfila Hashin Gumar ke cewa sai an jima. Assalamu alaikum.